shi abdulmumini ba zai so irin su janar muhammadu buhari su zama shugaban kasa ba don wani abu ba mun san dukkan abin da yake faruwa ga wani abokinsa dan majalisar tarayya da ike bauchi kuma ita siyasa kuma janar muhammadu buhari duniyar najeriya shi take mutane sun tabbatar babu mafita sai janar muhammadu buhari talaka shi yasa shi idan yana wannan magana ban ga laifinsa ba saboda rabiu musa kwankwasa shi ya ɗauko shi mutane ba sa so ya cusa musu izama dan majalisar kiru da bebeji don haka yanzu kuma dole ibu bayan mai gidansa wannan ya yi daidai abin da ya faɗa amma kuskurensa kai ya ɗauka buhari irin kamar darajar su ɗaya da rabiu musa kwankwasa wannan shine nake ɗan gargaɗinsa amma nan gaba zai gane shayi ruwa ne abdulmajid dan balki kwamanda kenan wani na hannun daman janar muhammadu buhari a nan kano sai dai masu fashin bakin siyasa sun fara tsokaci dangane da yadda zaben fidda gwani na jam'iyyar apc ka iya kasancewa a cikin jam'iyyar bashir hayatu wani mai sharhi ne a fagen siyasar najeriya sanar muhammadu buhari shine alherin apc kuma shine matsalarta abin zan shine alherin apc idan ba shi kuri inda suke da tanda samu ba su samu ba sannan kuma idan da shi ne a matsala akwai matsala domin yawancin kuma mutane waɗanda suke da fawa wato wanda ake kira fawa brokers ba su goyi bayansa ba amma ina da mass support wato goyon bayan talaka a ƙasa yawancin mutanen ma kashi saba'in yan arewa da suke can suna apc suna yin ne don shi sau da haka shi musamman zaɓe da za a yi na fidda gwani mace ce da ciki na farko akwai mai farin jini akwai kuma ɗan siyasa akwai kuma wanda ke da ƙarfin gwamnati atiku abubakar shi wanda yake dan siyasa ne ya san yadda yake zai manuban sahiya an za a ci zaɓe musamman zaɓen darajar in za a yi shi ko da Muhammadu Buhari dan siyasa ne wanda yake da goyon bayan talaka wanda kuma a wurin fitar zaɓen gwanin nan talaka ba su ne su yi ba ne ne kuma tsalaki nan shi kuma Rabi Kwankwaso yana ganin yana da karfin gwamnati da karfin kuɗi na gwamnati ya nemi wannan zaɓe sau da haka zaɓen wato jam'iyyar tana cikin abin da ke faɗa irin bakin kabari za ta iya mutuwa a koyaushe da kuma ta iya rai ni da nake basu in suna son su ga alheri to su lallaba zanen muhammadu buhari ya haƙura kar shiga cikin takara amma in ya shiga cikin takarar nan a ka da shi to talakar najeriya gaba ɗaya bar abc domin ba zai yadda an kare buhari bane kai da allah zai yadda mu nuba ce aka yi tuni dai batun fitowar takarar gwamna rabi musa kwankwaso ya fara raba kawunan 'yan jam'iyyar apc musamman 'ya'yan kwankwasiya a nan kano ɗan mai fata wani ɗan aƙidar kwankwasiya ne ina ga mai girma gwamna a yanzu bai kamata ya fito takarar shugaban kasa ba tukun saboda matsawar janaral muhammadu buhari yana da sha'awa yana da ra'ayi duk da demokaradiyya ce amma akwai tsari na biyayya a dukkanin al'amuran rayuwa ba tsari na demokaradiyya ba janaral muhammadu buhari uba ne a cikin tafiyar nan cin zaben mu ma na 2011 ya ba mu gudunmuwar da ya kamata mu musamman mu 'yan kwankwasiya ya kamata mu girmama janaral muhammadu buhari ba don wani abu ya yabi jagoranmu ya fito da shi a idan duniya ya yaba. Shi kuwa Rabiu Abdullahi Garin Danga wani na hannun daman gwamna rabi Musa Kwankwaso cewa yake. Janar Muhammadu Buhari ya taka duk wasu mukamai kuma ya yi shugaban ƙasar nan. Duk duniya tana respectin ɗinsa da kyakkyawan sunansa ya san nagarta injiniya Rabiu Musa Kwankwaso. Saboda haka ya bashi wannan takara shi kuma janar Muhammadu Buhari ya zo yi abin da ya fi shugaban ƙasa. Ya zo ya zama jagora Alhaji Rabi Abdullahi garin danga kenan a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Yawani abin da ke damuna, siyasa kasan mu ke ban tsoro. Da haka hankalin gano bai kwance, kuma ga lokaci yana ga tahowa. Nan gaba ɗan kaɗa ana yin zaɓe, haba har ne ruwa.